يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim ko fi mattafaqa alaihi shaykhan na muhammad fuad abdulbaqi Allah cikin ikonsa a yau ranar sha biyar ga watan bakwai watan rajab shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 22 ga watan hudu shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 22 a daidai babi na 29 mai ɗauke da hadisai guda biyu hadisi na 44 da na 45 babun la tarji'u ba'adi kuffara babun da ke bayanin cewar kada ku koma kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd inda za a wayi gari sashin ku na saran wuyan sashi Yesu Jarir hadisin farko a wannan babi shine hadisin sahabin annabi jarir dan abdullahi al-bajali Allah yarda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala yace hakika annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace qala lahu yace da shi fi hajjatil wada a hajjin bankwana istansitin nas ce ne da mutane su yi shiru sa mutane su yi shiru faƙala sai manzo ya ce cikin bayanan da ya gaya musu bayan an sa su sun yi shiru la tarji'u ba'di kuffara kada ku zamo kafirai bayana kada ku koma kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd ta yadda za a wayi gare sashin kuna saran wuyan sashi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaci wannan hadisi fi kitab al-ilm a kitab al-ilm wanda shine na uku cikin jerin kitab kitab da ke cikin sahih al-bukhari babul insati lil ulama babu yin shiru domin sauraron malamai babi na 43 a kitab ilm sannan ce hadisu bin umar radiyallahu anhuma hadisi na arba'in da shi shine hadisin abdullahi dan umar Allah ya yarda da su anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala ce wailaku kaitanku au waihaku ko kuma ya ce kaitanku unzuru la tarji'u ba'di kuffara ku saurara ku ji kada ku koma kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd yadda sashin ku za su zama suna saran wuyan sashi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a kitabul adab wanda shi ne na 77 cikin jerin kitab kitab da ke cikin sayar bukhari babu ma ja'a fi qaulir rajul wailak a ƙarƙashin babin da ya zo da bayanin mutum ya ce da wani mutumin kaito ko in ji ba haushe wohoho shi ne wailak shi ne babi 95 za mu biyo da bayanai kamar da muka saba wannan hadisi na farko hadisi na 44 hadisin jarir bin abdullahi bajali mai cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala lahu fi hajjatul wada hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi a hajjin bankwana kwana istan sitin nas sa mutane su yi shiru ce ne da mutane su yi shiru faƙala sai ce manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce la tarji ubadi kufara kada ku koma kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd ya zamanto sashin ku suna saran wayan sashi yadda muka ji wannan lafazi da na maimaita karanto shi kamar irin haka imamu muslim ya rawaice shi babu bambanci yadda suka yi tarayya a sahabi haka suka yi tarayya a lafazin hadisi sharhin hadisin jarir dan abdullahi yana cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada haƙiƙa annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce da shi a hajjin bankwana wannan hajji da ake kira da hajjin bankwana an kira ta da hajjin bankwana saboda manzo sallallahu alaihi wasallama a cikinta ya rika yin bankwana da taron sahabbai yakan ce kudu an nema na ku, la'alli la alƙakun ba da ami haza ku karɓi aikin hajjinku daga gare ni irin abin da na yi a aikin hajji irinsa za ku in za ku yi hajji domin mai yiwuwa ba zan sake haɗuwa da ku ba bayan wannan shekara mana yana ban kwana da sahabbai cikinsa na gaya masa wahayi ya cin masa cewar lokacin tafiyarsa ya karatu to saboda haka da yake wannan cikin hudubar sai ake cewa da ita ita kanta hajjin gaba daya hajjin ban kwana domin daga ita manzo sallallahu alaihi wasallama wata hajjin bata dawo ba face sai yana wato ainihin kabarinsa a wace shekara wannan hajjin bankwana ta faru ta faru a shekara ta goma da hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wannan hajji ta bankwana da ya rika yin ban kwana da sahabbai ya riƙa yi ne a ranar sallah amina a irin jawabin da ya yi musu a matsayinsa na wato anin jagoran al'ummar musulmi gaba ɗaya amirul hajji na duk duniya saboda haka a wannan lokacin da zai faɗa musu abin da zai faɗa kafin ya faɗa abin da zai faɗa saboda dandazo da taron jama'a sai yake cewa da sahabinsu jarir bin abdullah istansitin nas je ka umarci mutane da su shuru cene da mutane su shuru su saurara an gaya wa jarir bin abdullahi bajali wannan kalma ta cewar ice da mutane su shuru domin su samu damar sauraron mahimman al'amuran da manzo sallallahu alaihi wasallama zai gaya musu domin in suna cikin zantar da abubuwan da suke zantarwa ko da kuwa ambatan Allah suke da su labbai kallahumma labbai in su shagaltu da waɗannan abubuwan ba za su ji mai manzo zai faɗa ba ku ga wani bayani muhimmi da ya kamata su ji su kiyaye to kuma yana buƙatar kowa ya shiru don kan maganar wannan da ta wannan ta hana a ji ta manzo sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar gaya masa ya je ci da mutane su yi shuru, a wannan umarni da manzo sallallahu alaihi wasallama ya masa na cewar ya je ya ce da sauran jama'a su yi shuru. malamai suka ce akwai bayani na falalar shi jarir bin abdullahi bajali da manzo ya yadda ya zabe shi ya zama mai isar da saƙon cewa da mutane su shuru don sauraron muhimman al'amarin da zai gaya musu don kana kallon wanda zai iya aiki ka sa shi in ka sa wanda ba zai iya maka ba ba za ka samu biyan bukatu. to wannan cewar jarir bin abdullahi bajali yana da kima da darajar da da kuma cancantar a sa shi yau mutane bayanin su shiru da kuma gaya musu shirin su shiru za ka tarda irin wannan ayyukan suna bukatar jajirtacce suna bukatar wanda zai daga murya a jidan lokacin ba lasifika ko wanda zai kai ya kawo ikazar-kazar cikin ɗan ƙanƙan lokaci saƙon da ake so ya isa ko yanzu ka sa pro laɓa-laɓa to ba za ku yi mutum ɗin ba sai an zo mutum ɗin ce bai samu gaya wane ba ya ma manta bai je gurin wane ba ko lajinsa yanayinsa ba wani ɗan ƙwari-ƙwarin jiki amma ku sa jajirtacce mai kazar-kazar da kai kawo don ana sa irin wanda zai wannan dama to sai ku ga kaf duk ma da bai zo ba sai dai ce wallahi uzuri ne sa amma ba dai PRO ne bai gaya masa saboda haka wannan nuna matsayina wato anin jarir bin abdullahi al-bajali da manzo ya zabe shi dan isar da wannan sakon cewa da mutane su shiru sannan malamai suka ce a daidai wannan gaba ana sanar da mu cewa ashe yin shiru a saurari malamai ga wanda yake ɗalibin ilimi dole ne inda yana so ya karu da ilimin da Allah ya ba su domin dama su magada annabawa ne irin aikin da annaba suka yi shi suke yi saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi ayi shiru dan a samu bayanin da ke gurinsu domin yana daga cikin sufofin ɗalibin ilimi na gari ya shiru don sauraron abin da ake gaya masa na ilimi shine zai bashi shi damar ikiya abin da ake faɗa faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce la tarji'u ba'di kuffara kada fa ku zamo kafirai bayana to shine wannan gaba ta cewar manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da sahabbansa kada ku koma kafirai ko kada ku zamo kafirai bayana to a daidai wannan gaba shine sai malamai suke cewa abinda ake nufi kada ku aikata irin aikin kafirai a waye gari kun yi kamanceceniya da su ta halin sashin suna kashe sashi a ɗabi'a kafirai da ba sa bin tsarin dokoki na Allah ya ce annabi ya ce abu ne mai sauƙi wannan ya kashe wannan kun zama ne dama na jahiliya na maguzanci wanda ya fi ƙarfin wani ya kashe shi wanda ya ga abin da yake so a gurin wani ba hanya samu sai dai in ta ƙarfi zai isa ƙarfi ya kwace abuwa da dama na kara zube rayuwa ce irin shigen ta dabbobi saboda haka sai manzo yake cewa kada ku zama yanayin zubin kafirai bayana da suke rayuwa sashin su na kasa sashi to ku a matsayin ku na musulmi bai halatta wani ku ya kashe wani ba da cancanta ba ba da haƙƙi ba wasu malaman suke magana cewar shine abin da mu zo yake faɗa da yake cewa la tarji'u ku kufara kada ku zama kafirai bayana <clears throat> ko kamar kafirai a bayana ya zama kun yi kamanceceniya da su wajen kashe junanku to cewar da ya ce bayana wasu su suke cewa abin da yake nufi da bayansa bayan rabuwa ta da ku a wannan matsaya da na tsaya nake muku wannan bayani kada bayan isar da saƙon da zan faɗa muku na bayanai in bayan na bar ku na tafi zuwa ga inda na zo na aikin hajjin nan a waye gari kuma sun na kashe wasu wasu malamu suka ce da yiwuwar haka ake nufi tunda in ya gama wannan bayanin ya tafi sauran jama'a suka tafi an gama aikin haji a yi bayansa ne mana bayan gama jawabinsa wasu kuma suka ce abinda ake nufi kada ku bayo bayana bayan barin duniya da wato ainihin saba wa abinda na umarce ku da shi sai zama kun zama miyagun mamaya ga kyakkyawan magabaci ni abinda na gaya muku babu kisan juna to kada bayana ku rikide ku bar abin da na umarce ku da shi a samu sun ku sun koma ruwa sun koma abin da suka baro da na kafirci hakan ya jaza sashin kusur da kasa sashi kada a samu haka to shine malamar suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka saboda ya san a san da yake raye sahabbai da kuma sauran musulmin da suke bin musulunci bai da sauki su ce sun fasa musulunci su koma ruwa amma bayan rasuwarsa a lokacin abubakar siddiq an samu waɗanda suka rida suka yi rida suka yi to da ma ya mutu ai musuluncin ma ya tsaya kuma dama shi ne da ya tsaye akan abu in ba shi bane ma kawai mutum ya iya kama kamansa to kuma Allah ya datar da Abubakar Siddiq ya tsayo a kansu ya dawo da wanda ya dawo da su aka kashe waɗanda suka tibiri to shine cewar kada ku zama kafirai bayana ku saba abin da na umarce ku bayan rayuwata hakan ya sa wato ku koma rayuwarku ta kafirci sashi ya rika kashe sashi ko kuma kada wato ainihin wasunku su rika kafirta wasu bayana wannan kafartawar ta sa su daga jin cewar ta ba su damar su halatta jinin yan uwansu musulmi an fahimta wanda hakan ta babba kawari su rika halatta jinin wasu daga cikin al'ummar su suna ganin duk wanda bai tafi akan fahimta da suka tafi akai ba jininsa ya halatta da ka abu ne mai sauki su kashe kuma sun kashe ka sun kashe wanda ke kan turbar musulunci sun kuma bar wanda yake kafirci can shi ba sa ganin laifinsa ba sun zo suna faɗan cikin gida da waɗanda sun yadda akwai Allah shi ne kaɗai abin bauta akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai za a yi biyayya yadda za a bauta wa Allah to sun zo akan wata fahimta da suka saba da su suna kafarta suna kashe su ga kuma arna da ake bukatar su shigo musuluncin a yaƙe su bar arnanci ba su yi aikin wannan ba to kada ku zama haka bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd a waye gari sashin ku suna saran wuyan sashi suna dukan wuyan sashi ba da haƙƙi ba kamar yadda kafirai suke sai hadisin da ke bai da wannan hadisu bin umar a radiyallahu anhu ma Allah ya da su anin nabi sallallahu alaihi sallam daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce wailaku kai canku au wai haku ko kuma kaico ɗinku da wailaku da wai haku da aka kawo aka ce au mai ruwaya wannan ne ta zo da kokwantan au malamai suke cewa da wailakum da waihakum abu guda suke ne idan mutum ya yi wani abu na halaka ko ya wani abu na wato ainihin shiga tsaka mai wuya da ba haka ya kamata a ce ya aiwatar ba za ka iya amfani da waihakum ko wailakum irin yadda bahaushe yake cewa wo ho in ka ji ya ce ho to abin da ya faru ba mai daɗi ba ne ba mai kyau ba ne to su ma laraba suna amfani da wailaku ko kuma su ce wai haku wasu kuma malaman suka ce akwai bambanci tsakanin wailakum da wai haku idan an ce laku ita ce mai cewa to ɗin abin da kuke ko za ku yi wani lokaci tana zuwa wailakum da nufin azaba kamar da ake cewa wai lil mutaffifin wailu da kulli humazatin lumaza to tsananin azaba tana zuwa da wannan ma'anar saboda haka ita ta fi zuwa ta bangaren abin da yake na halaka ko kuma matsala amma wai hakun wasu malamai suka ce ita abin take nufi Allah sarkin ku ma'ana wani abu ka gane mutum zai fada ciki na matsala sai kake tausaya masa abin tausayin al'amarin sai ka ce wai haku an fahimta sai zama ma'anar su ta bambanta wance na bangaren kaico wani kuma na bangaren Allah sarki abin tausayi an fahimta to suka faɗi cewar wannan shine abin da yake bambanta tsakanin wai hakum da lau sai manzo ya ce unzuru ku saurara a ruwayar ta gabata ya ce da jarir bin abdullahi al-bajali istansitin nas ka sa mutane su shiru nan kuma yana cewa unzuru ku saurara an fahimta kenan bayan ya sa a ce a shiru shi ma bai fasa cewa a saurara ba an fahimta kenan jarir bin abdullahi al-bajali da yake kokarin sa mutane su shiru taimakawa manzo sallallahu alaihi wasallama yake a kokarinsa na sa mutane su shiru shi ma yake taya shi dan a shawo kan jama'a su shiru din cikin dan kankanin lokaci an fahimta ku to unzuru wa lokaci na zuwa da ma'anar fudubo ku kallo wa lokaci na zuwa da ma'anar saurara an gane ku la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u eh, can kuma unzuruna naktabis min nurikum an gane to ina zuwa da ma'anar ku kallo ku dubo ko kuma ina zuwa da ma'anar saurara to me so isar da saƙon jawabi in yace da kai ku kallo to yake duk abin da kake kamari ka fuskanto shi in yace saurara so yake wani abu da kake tattaunawa ko kake aiwatarwa ka bari duk kowanne magana ce ta ana so a jawo hankalinka a faɗakar da kai zuwa ga mahimmancin abin da za a gaya to ashe in an zo wajen jawabi da ake so a yi mai mahimmanci daidai ne in ka ce a yi shuru ko in ka ce wato a saurara ko kuma a fuskanto ko a kallo nan babu laifi wani na da asali a ce, yin haka zai taimaka a saurara abin da za a saurara ta salon da ya dace to shi ma wannan gaba ta cewar wai haku ko wai laku malamai suke cewa suna sanar da mu shar'ancin gaya wa ɗalibi kalma ta razani da jan kunne don ladabtarwa shi sa malam imam al-bukhari wannan lafazin mai cewa wai laku wai hakun da ya tashi rawaito shi sai rawaito shi a kitabul adab babu qaulur rajuli wai haku a bangaren da yake magana akan ladabi ladaba na addinin musulunci idan za a yi magana ta ilimi ana cewa da wanda bai shiru ba wai lakum kaito ga abu da mai mahimmanci za a faɗa shuru ya kamace ku kada a samu wata hayaniya ko kuma wato ainihin ku to idan malami ya faɗi kalma wacce za ga azubinta tana da zafi ga ɗalibi don sai sai toshi zuwa ga mahimman abin da za a gaya masa na ilimi to wannan ba laifi ba babin ladabi ne ba babi ne na cin mutunci ko cin zarafi ko uzurawa ba fahimtar wannan ita ce za ta sa ɗalibi dan malami ya faɗi wata magana ya ji zafinta ba zai sa ya bashi dan muhimmancin abin da yake karuwa da shi na ilimi da kuma wato ainihin addini ba ya san cewa wannan kalmar ba komai bace akan abin da yake karuwa da shi ya san cewa malam bai gaya masa wannan dan cin zarafi ko kuma aibatawa ba a'a yayi ne dan nuna masa matsalar surutunsa ko kuma maganganunsa ga wani abu da bai kamata ya tsaya ina magana ba ya karɓe shi ya fi muhimmanci akan abin da yake ciki to irin wannan ina daga cikin ladabtarwa ta addinin musulunci cewar wannan ba matsala ba to irin wannan ababin horo ko ladabtarwa akwai su daban-daban akwai ladabtarwa ta salon magana akwai ladabtarwa ta salon kallo ga mutum ya sauya maka fuska da yadda ya saba abin da ɗinka irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi abu ya bata rai mai sosa zuciya aka taɓa wato wani abu na addinin Allah yakan canza sifar fuskarsa suka ce wato suka ga kamar jini zai fito daga cikin fuskarsa ya haɗa ransa ya bata wannan ta salo ne na babu daftarwa da malami zai iya wa kuma ta kama ma irin na yara sai an sa abin duka babu ne in dai dukan za a yi shi a iya wato da'ir da shari'a ta tsara kada ka daki wurin da zai zama ka illata wanda zaka da kaɗin inda za su zama tayi kada kuma wato ainihin ka yi dukan ya wuce adadin da ya kamata a ce an yi duka na ladabtarwa don manzo yana bayanin cewar ba a duka a musulunci sama da kulala goma sai in abu ya tafi wato ta'aziri jan kunne da kuma abin da ya shafi hajji ta'aziri mai kaushi shine za a iya zuwa yi da ta wuce bulala goma su irin sa arba'in tamanin ga masu kazan ɗari ga masu zana amma in dai da ne ka yi ɗaya biyu uku ka da yawa biyar yadda zai zama to wato bai zama ya bar din ka ba shi wato anin zane a ka kamar wanda aka yi fito ko bulala da su tsutsula masa ci babu shakka in je gida za ce kai ku sake masa makaranta kada garin karatu ya illata shi a rasa karatun a rasa yara ko saboda haka duk yana daga cikin abubuwan da tsarin na lantarwa ta addinin musulunci akwai nan da ake babba ka gaya masa magana wanda za ta sa ya hankalci abin da yake ciki ya fuka da ke shi kai wani lokaci ma yaron akwai wanda kai masa abin da yake na wato muzantawa ta da baki ko a wani salo za ka yi masa ya fuka da ke shi da yanzu yaro a makaranta ina maka ba daidai ba ka ce ai masa wani ka ce harabu harabu to shi ke nan ka da gulaman sani wannan kaɗai da aka yi shi ke ya fuka da ke shi ana fitowa bare ka ce harabu ba na sai kuma ka jira tattu malam ka ga ha'a wajen ma neman min wando abin ya ishe shi to kana wannan kenan ya daina maka wannan matsalar fiye da ka dake shi sabanin ka saba ma da dokan waɗannan abubuwan ƙananan ba komai ba da wurin saboda babban ma an yi masa ban to da ka mataki mataki ake sai manzo yake ci musu waila ko wai haku wannan babu laifi a babu ladabtarwa ka gaya wa ɗalibinka irin wannan manzo ma ya faɗa wasu sahabbai amincin Allah yadda gare shi ya tabbata gare shi su kuma yadda Allah tabbata gare su sannan bayan haka malamai suke cewa to wannan hadisai guda biyu da wanda ya gabata da wannan suna sanar da mu cewar a musulunci an shar'anta umartar mutane da su shiru saboda mahimmancin ilimi da kuma girmamawa ga malamin da ke ba su ilimi Usama dan shirai ko dan Sharif Allah ya yarda da shi yake cewa mukan zauna gaban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan sauraron karatu a gurinsa in ka zo ka same mu za ka cikin tsuntsaye ne a kawunan ba ma magana ma'ana sun yi tsit wanda tsuntsu ke kansa ba a so in motsa sun ya tashi ya kake jin a kama za ka same shi ka dai duba masu fareci da ba karatu ake ba hadisi ko qur'ani ake amma ga mutane da kyam kamar gini to haka ake so kai wa harka ta ido ba ka je fagen gurin karatu kana daddanna waya ana karatu kana dan taba na kusa da kai ana karatu kai baka gane ba wani bai gane kai baka mura ba baka bar wani ya mura ba saboda haka wani na daga cikin ladabi na ilimi a shiru shirin da za a sana haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan za a karanta alqur'ani to ku saura kuma ku yi shiru dan ku dace da samun jin kan duk wanda ya shiru ya saurari karatu Allah ya ce annabi ya ce zai samu rahama anan ake dacewa da rahama sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa haramcin zubar da jinin musulmi ba da haƙƙi ba domin ya ce ba fi ba ne kufara zarfi ba abu ba ba ba haramun ne musulmi ya zubar da jinin ɗan uwansa musulmi ba da haƙƙi ba in kashe wani haddi aka zartar da cewar shi ma a kashe shi wanda ya sa takobi ya sare shi wannan kisa ne da haƙƙi a abin da ya faru wani wato ainihin ya sare wa da ganganci bincike na wato ainihin shari'a ya tabbatar cewa ta ganganci wance ya ce shi ba yafe ba sai shi ma an ci da masa a baka diya ce shi ba diya yake za a zo a sa wato ainihin wuka a cire masa yatsan da ya cire masa a sa masa magani ya warke wannan jinin da ya zuba da haƙƙi aka zuba saboda ya saba doka ta shari'a ne ta ce a yi masa irin wannan hukunci sakamakon wanda ya cire wani gaba a cire masa to irin wannan babu laifi amma wanda zai zamanto kawai dan an yi cacan baki ka zo shi arsenal yake so kai eh, manchester kake so kawai tsautsayin ya ce yau fa mun ba ku kasa yau fa kun sha ruwa kenan kuma ka dubi bakinsa ka doki ya ma zai gaya ma shi kuma ya yunkuru kan kace ta sai ce da ya kashe wani haka muke ta gina na gida da ne cacan bakin ba shi wanda kake cacan baki a kansa da ya san kana ma da adena ba da ba ma ya san ka ba ma ya san a ce kana cikin su mota bai san ka bai san abin da kai amma kai yanzu na dan uwanka za ka lagasa wuce irin waɗannan abubuwan haka za ka so wani a zaman mota da matsa mai ciya sai dai ka shiga ci akan wannan ne ce shi ba zai shiga ba nan zai zauna an kace mai wannan sai ga wato ainihin da kwantasta da ba sun fito raba fada an kace mai wannan sai ga an kwantar da wani duk waɗannan ya saba kurwa a cikin ɗabi'a ce irin ta jahiliya dan uwanka musulmi da zama zai karfafe ka abubuwan da ba su kai kai faɗa ba kai ko kuma kai kisa ko ka ɗau makami ga an ɗau wanda yasa ba zuba ba sai babu ba har yaro to su ma ka ba ne sannan malamai suke cewa faɗar wai haka ko wai lakum ta'adduban ya halatta a sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa tsarin addinin musulunci ana buƙatar taimakon jagoran al'ummar musulmi a abubuwan da yake buƙatar taimakon da yake kuma waɗanda yake shugabanci kamar yadda zo ya nemi taimakon jarir bin abdullahi bajali da ya sa mutane su shiru bayan shi ma yana cewa ta saurara saurara su da abin da zai gaya saboda haka malamai suke magana cewar haƙƙi ne akan waɗanda ake shugabanta su taimaka wanda yake shugabanta su a gaban da yake buƙatar taimakon su shi ya sa hadisi ya tabbata cewar Allah na umarta ku da abubuwa uku ku riko da littafin Allah ku haɗu akan kalma guda sannan kuma ku yi nasiha ga shugaban Allah ya yarda muku da irin wannan aiki wa an tunasahu man wallahu Allahu abrak murka nasiha ga wanda Allah ya danka lamarin al'amuran ku a hannunsa da an ga ba daidai ba a gyara ba shi yasa Abubakar Siddiq Allah ya yarda da shi lokacin da ya samu halifanci bayan rasuwar Manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi hudu ba yake cewa ku sani an gabatar da ni yi shugabantar da ne akan kan ba nafi har ce kuma su sami suna cewa manzo ma na da rai aka ce in an fidda manzo a al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin sabon sa waye fi kowa suka ce baki na haduwa su ce Abubakar amma da aka shugabantar da shi ku sani shugabantar da ne da aka yi akan ku ba nafi ku shi bai dauka ya kuma Allah ya sa shi ya jama'a ma sun san ya kuma yasa suka kuma ya zama shugaba to haka ake so a yanayin zaman shugaba ba ya zama kai kake kokon sai an yi ka ba sannan kuma yake cewa idan na yi daidai to ku ba abin da na yi idan na karkace to ku tada ni idan na karkace ku tada ni ka ga ma'ana a matsayinsa na wanda ba annabi ba ba mala'ika ba ba wanda ake wahayi ba a iya samu a wani abin ya kuskurewa abin da ya fi zama daidai to ba zuwa za a yi rika yayata rashin daidansa ya zama to jama'a daidai tun daga daidai ku adadin yan kaɗan kuma har a yawa ana jin cewa ai wannan shugaban kai dai kawai ai ana ganin ba shi da cancanta ya zama kaza kaza kuma da za a cire shi ba wani kamar ko wanda ya fi shi tun babu kama abubakar a wannan lokaci saboda haka a tsari na addinin musulunci aiki ne akan waɗanda suke talakawa su taimaka wa shugaban a gabar da yake bukatu shi kuma shi ma ji cewar jagorancin nan da yake ba abu ne da kai kaɗai ba sai da wasu amma ka ɗauka kai kaɗai kai kaɗai a kai za ka yi wani ba zai shiru ba ba za ka yi ba waɗannan da ɗan abubuwan da suka abin da ya shafi wannan sai da zafi in ka goya da abin da muka faɗa a hadisin da ya gabace su da ce da aka ce kada ku zama kafirai baya nan kafircin nan ina nufin cewar in dai suna nan akan kalmar shahada amma kuma an waye gari wani sabani na fahimta ya sa wani yana farma wani da makami kamar yadda kafirai suke farma su alhali su kuma suna musulmi to ba ana nufin kafirci na fita daga musulunci ana nufin kafircin mutunci cewar abin da ya kamata ɗan uwanka musulmi ko karfa so juna ba ku kyamaci juna ku rika da juna kuna kashe juna ba to in aka ɗauke shi a wannan ma'anar su zama karamin kafirci mutunci yake amma in ana magana cewa babban kafirci a to abin nufi kada ku ba ku zama kuna kan abin da ba shi na umarce ku ba baya na yanzu kun bar abin da na zo da ke ko nike sa wannan zai kai ku kafirci sai a wa'ai gari kuma kada a yi mutuncin kada kuma ya abin zai kai ga kafirci babba wanda zai fita daga musulunci to da kan dai an sayo akan abin da ba zai zo ba ba akai aka rike aka ba akai ba fuskantar wato an wani a ce musulun domin dai kana kan turbar manzo ba za ka yi mutunci ba kuma ce wani ya kafirci domin dai kana kan abin da zai ya ba ka akai za ka tabbata akan musulunci Allah ya samu dace abin da muka rige Allah ba mu sa والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد wannan yake cewa kamar a ce yaro ya ba iyayensa rancen kuɗi sai suka ki bashi suka ki biya sai ya Allah ya isa ka samu babanka yana bauta iya karɓa shi ga wani cewa zuwa lokacin shi za ka taɓa shi wani abu za ka taɓa shi in ya kawo kan na in bai kawo ba magana Allah ya taɓa a nan ka yaka sai a ce tarbiyyar da aka baka ba ka yaba ba ka yi mutunci to da ka shi wahalar da ni da kai sanda ba za ka yi kan komai ba za ka iya biyan su to da ka ba a yi wannan tsakanin ɗa da iyaye ƙarancin karba din ka mayar masa ai abu ka gode Allah ne da bashin ka ya kama a dan da ka haifa ba wanda zai ne da kai na bashi bashi ka ka halin da ba samu rufin asida bashi har ka samu ne. ina tuna baban akwai sanda yanayi ya sa ya buƙaci wasu filaye guda biyu a wajen kan bukata ta zama da ce idan ka guda biyu da ko za a ciyar bukata ta kama har ka suna tana sun ƙara jari ya ba shi ala cikin ikonsa kuma sai buƙatar bolarsa da yake da ita shi baban na irin wato yanka fili da ake ce zo kan aka yanka da ni. farko abin da ya fara ban biya tara da cewa ne wane ce a cikin fegunan nan na dama da fage sun guda ga takarda an fahimta to ba wani wanda ke irin wannan da 'ya'yansa da za su fi nauyin su wani abu da ka samu ma gudunmuwar a da kalima wani abu an fahimta a kan in an kasance duk abin da yake wannan ka bai dawowa a rika koya maka fara makar ka san ana ne a kai kama a wani cewar eh, yadda ka karɓa za ka iya gani in ya so in ka dawo ka ce gashi ya ce a ai babu wannan tsakanin da kai ba Allah ta yi alfa ba irin wani da zo iyaye ma su fashe furtan su ba komai nasa ba ko mai bada kuma zai yi ya fita tafi taɓa da su da kai wannan shi ne abin da zuwa Allah ya sa ya ce mutum zuwa za a bashi da zai ranka yi dan saboda ya rika samun saurin daukan karatu kuma da yayi karatun ya zauna saboda yana shan wahala wajen gane karatu shawara ta anan zai yi kyau kuje kana so ka samu wato ainihin dama ta ta gane karatu kuma daukan salo mai sauki magana ta gaskiya so da tari muna baro hanyar karatu gurin masu babu da mu masu ɗauka a tsari na bada karatu in ka tilawa ɗalibin ka karatu ba ka so ya gane da shi yasa Allah yake cewa da manzo wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala mukmin Qur'anin nan da muka saukar mun rarraba shi ba mu saukar da shi da guda ba dan ka karanta wa mutane shi a hankali da kaɗan kaɗan ta musu aya biyar ta musu aya goma kai ma ɗan matan da aka fara sauka maka aya biyar aka fara ba ikra bi sura bi kallabi ko ka duba basirar da Allah ya musu da zabo shi da iya kowa cikin sa amma da aya biyar aka fara ba dan a koya maka cewa dan zaka bada karatu da gabarwa da kaɗan da wa qala alladhina kafaru لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة sai Allah ya ce kazalika linusabbita bihi fu'adaka wa ratalnahu tartila kafirai suka ce me yana so kan da qur'ani mutum da guda ko a ce ga littafin ka Allah ce zo duka saukan maka da shi kaɗan kaɗan din ne ba mu yadda suka ce ba don mu tabbatar da zuciyar ko wajen kiyar so da tare wajen bada karatu muna barin wannan layi su masu bada karatu saboda ka zo maka latta ta awa biyu ka je ka rike in ma ka rike in baka rike ba kai ka so shi dai san da iya ya iya kuma shi san da iya ba ma haka aka ba a'a sai zo wani lokaci kuma subject din da an kawo su tutu kasunan goma sha kuma tun malamin da yake wancan malamin ba ruwansu da abin da wancan wannan ba ruwansu da abin da yanzu kake koyon abcd yanzu kake koyon 1 2 3 ba amma za ka yi social study za ka yi science za ka yi phd za ka yi fine art za ka yi waye za ka yi waye civil education kafin wani ma da bai zo ba nan yadda su mututu sai ga wato abubuwan sun wa kwakwalwar yawa kuma sa zo a waye gari a yi jarraba gaba ɗaya ba wanda ya yake kowanne sama sama sannan kuma bayan haka idan an yi karatu in ana so ya tabbata ana buƙatar nana ta shi a yi ta maimaita shi don ya zauna ya kwari ya inganta saboda aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah na san idan ɗayan ku zai yi abu ta tafi sannan bayan haka shi kansa manzan mala'ika jibril yana zuwa masa a watan ramadan duk dare suna bita suna bibiya ta wani adadin na ayoyin alkur'ani ko surori gobe ma ya dawo masa kin ma ya dawo masa har watan ya ƙare haka suke kaga malaminsa da yake nanata masa karatu ko shi ya rika yana ji shi yayi ya ji shi ma yayi ya ji irin yadda alaran momi suke wannan abin da ka iya ne fa kake nanata ko galibi wani kaga ya ɗauko littafi da rana ta jarraba shi amma duk sanda yake zuwa lantarki ya zo sai ya dire in ya ɗebo sai ya dire in ya zo sai ya aji ya kuma jarraba ta su kuma yana so wani abubuwan da ya ɗebo duk ya tuna sai da tsorwar da rike in ya je ya bayar da zai ga daidai ba to da kai da kake koyan duk abin da ka koyo ka zo karkar ba sai guri ya kure ba wanda baka gane ba kana taɓa wanda ya fi wa ina da wayan ma kai sannan shi ma mai baka ya kamata ya bi salo na hikima da ya kamata ya ji cewar ya sa maka ƙaunarsa. saboda iya baka abin da kuma san ka gane amma sai ga yanzu akwai mugunta ba wajen bada kuma ba ruwansa ka gane ba ka gane ba ka iya ba ka iya ba a zuwa ce mutum ya zo ya kama project yadda ake project ma bai taɓa sani ba wannan ka tafi inda karatun yake dama shekarar farko in ka tafi aka ce kana makaranta irin jami'a shekarar ka ta farko karatun yadda ake yin project za a yi ya ake binciko an bi ko ya ake zuwa a shirya da kaza sai kaza ya ake fara yi me yake biyo ba sai an gama sai a ce shekara mai zuwa za ka yi project wannan karatu a gaishe a aikace ka yi theory yanzu za ka yi practice shi wata shekara tana zuwa a wani level din na karatu ta ce yanzu kuma za ka sake project ba akan subject kaza ba akan subject da zai ina da cikin subject subject to da ka wanda duk jami'ar Madina in a kulle shari'a yake a shekarar farko in ya koyi yadda ake research yadda ake wato tsarin kodin shekara ta biyu zai akan bikin shekara ta uku zai akan ukulin bikin shekara ta hudu zai yi akan alƙalanci project uku za ka yi ka ko ka irin wannan ai ka zo kai littafi daga baya abu ne mai sauki amma ka zo ka shiga kun dan yi bakwai takwas da malam sai da ma wato shekarar ta kusa karewa kuka san shi da ce yana harkar da bikin tsaurin auren da wayar turan duk da san shi ba ko sai zo ce ga hada abu in ya zo muku lacca biyu uku shi kenan zai ce ya gama kuma duk wanda bai sa da abu ba shi a cikin maki ba shi da siye waye da sauran waɗanda abubuwan suke lalata amma a ƙa'ida abin da ba ka arka ɗauka da kaɗan ka kai kuma abin da ka ɗauka kar ka zuwa kana kana yawan nana ta da izinin Allah zai tabbata sai kuma ka hada da addu'a har ka cewa rabbi zinni ilmin haka Allah ka ce kun rabbi zinni ilmin اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني irin wata muka rubuta bayan kayi kwabi kayi kwabi ka haddace ka kai ka kawo sai kuma ka ba Allah ajiya اللهم إني أستودعتك كما علمتني فارجعه إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين ya Allah ina baka ajiyar abin da ka sanar da ka dawo da shi lokacin da buƙace shi kada ka mantar da ni ya ubangiji ta ko haka kaga kai abin da zaka iya yi sannan kuma ka kai kufan ka zuwa ga Allah sai ka ga Allah ta ka yi amma za dauka kuma a daɗe ba a koma masa an duba ba zai wahala da kuma abin da ɗauka an tara ta jirgin to sai mai kwakwalwa ta gaske za ka ko'ina ya shiga ya kuma shi sa sai a yi ba ta mutum ɗari sai ka jana magana ruwan sha biyar da su domin gina sauran da an wahala a banza kuma su ma an samu tsarewa ta harkar karatu saboda wannan yi wannan wahalar ta farko in kace zai maimaita ta da wuya yi ba to da ya fi zuwa da karfin gwiwa da karsashi yana jin wani shi kenan ka tabbata in aka ce zo ya sake yin wannan karatun da ina ba da kai hanya ko zai iya shi kenan sai za yana ta samun da rage sai da karas da wani su kuma yan bawan nan Allah ya soke Assalamu alaikum wannan Allah ya tsara bayani so a ƙara a sanar da jama'a yadda ake yin sallah ko da wani lokaci za a ware saboda dama ba a je an koyi sallar ba kawai gani ake yi ana yi sai a eh, ɗauka yadda ake eh, a koyar da yadda ake tsayuwa rike hannu yayin tsayuwa da sauran abubuwan ma'ana dai na su zai yi a yi na bayani da abin da ya shafi sallah da sallah kowa zai ga yadda manzoyi kaza yadda manzoyi kaza yadda manzoyi kaza har ya zama mutum ya yi daidai da zai wani wani abin da a iya samun wani lokaci da ayi kuma kafin sannan suna ba da shawarar a gabirin masu harkar manorin akwai bayani da albanin zari Allah ya kasu da rahama yadda ake sallah yadda manzoyi gashi kana kallon sa kuma kana jin bayani in yazo zo gaba kaza sai sai ya aiwata sai kuma yazo zo gaba kaza sai haka ya rika har sun sallah to ka samu wanda zai taimaka kafin kuma lokacin da ce insha Allah assalamu alaikum dan Allah ne ne halacci ado da zoban karfe tagulla azurfa dahab da mata ko maza mata ya halatta su yi amfani da dinari azurfa babu ne amma namiji ya halatta ya amfani da azurfa banda zinari abin da ya shafi zobe ko makamancinsa na abin da ya shafi wata ne eh, karfe akwai hadisai da suka zo akan hanayi abu irin na zinarin wanda wanda jifa da shi za su ga ya kuma hadisi da aka ce da sahabi je ya kawo bakin kare. a matsayin sadaki malamin suka ce eh, za a iya karɓar da abin da sadaki a matsayin wani abin amfani amma ba dan a yi azumi saboda akwai abubuwan da sun halatta amfani amma ba su halatta a ce ba akwai abubuwan da sun amma ba za a yi ta ba da masalin wani da haka wasu ke magana cewar abin da ke akwai azurfa ya halatta maza da mata dinari iya mata banda maza harkar karfe shi ma kowanne saboda haka kima na farko a idansa kamar iyaye nan na taɓa ga mana wani labari da ya faru a firamar da dan islamiyya babban malamin malam musa hussein madabu allah ya ji kansa ba don ya mutu ba ina nan raye amma yanzu baya ya ba mu gudunmawa ba ta wasa ba tun muna firamar ya hatta wata lokaci da aka je irin gasar nan tsakanin makarantu na unguwanni mun taɓa wata gasa a gidan talabijin ko lokaci muna yan firamare to a wannan lokaci sai wani yaro irin yan ƙananan aji irin yanzu ka ce irin yan ko yan wata wannan ko yan firamare wannan sai wani wa da ƙarni sai dai sai ma a jari sai ma da yana da zuwa ce kai waye mai zagin nan sai kana ya rubuwa guda ce mana haka ba ban bayan saboda haka wani abin da mana ya ji ba saba ba bane baban su ma haka yake ba haka shi yaro yake ba ruwansa abin da yake gidansa shine abin shine wani abu ka kana wani aka ce ba ɗan kai maka shaida kana mai gunda ba ita da ta ga ya baci to Allah ya so ce da Allah yana so ya masa ƙarin bayani akan hadisin da ke cewa wanda duk ya san wani ilimi mai amfani amma bai sanar da shi ba za a yi masa linzami na wuta a ranar alkiyama shi wannan ya tsaya iya ilimin addini ko ko har ilimin zamani to a tsarin addinin musulunci al'ilmu qala Allah qala rasul Allah ya ce annabi ya ce shine ilimin da in ka boye Allah zai kama ka da boye ilimi amma wani abu ne shafin rayuwa da zai iya taimakawa a rayuwa cikin boye shi ba zai kai matakin boye addini don boye karatun addini na Allah ya ce annabi ya ce halaka ce idan aka bar mutum da jahilcin wannan abu kuma zai bauta Allah ba yadda yake ba zai karɓa amma sabanin wani abu a rayuwance in ma kai baka bani ba wani zai bani in ma kuma wani bai bani ba wannan abun wasu sun zo sun yi rayuwa sun gama musulman shi ba kuma sun koma ga Allah ya yarda an fahimta ku ko da ko wani bida ce mu takkai shi ma bai halatta ba bai dace amma bai kai a ce shi idan an koyi za a yi maka lissafi na wuta sakamakon ka kure su ba shi Allah yake da shi ko manzo yake nufi da wanda za a yi maka lissafi an fahimta ku to da guda nawa ne ilimi da ake faɗa aka cikin misali bayan da ke ko ka ce ke bin wani ya yi rayuwa sai ya ƙare kaf zai yi da tsura karatu a fili ya hada da ɗayan da ya samu da limanin yi biyu in ya tashi ya fata kaɗai karatu a koyi ita ce ta ƙarshe. an fahimci ba salo ne guda uku ibn rushd al-maliki Allah ya ji kansu da rahama yake cewa bayanin da yake cewa a ramo abin da aka yi sanda bakka nan kamar yadda aka yi in ka kalli magarba zubinta su ake fara yi karatu a fili a zauna a yi tafiya sannan a kawo raka ɗaya abin a yi in dai ramuwa za a yi a yi abin da imami ya yi yadda ya yi sanda bakka nan domin za a bayar a jere kuma fata da sura fata da sura a zauna a shi ne ka ramu abin da aka yi ba in kuma aka ce a'a kai fatiha da sura karatu a fili ka hada da wacce limami yi ka sake tashi bayan kayi tafiya kai fatiha da sura yace to ka raba rak'o'i ne da suke a jere masu fatiha da sura da zama a aikace kayi irin yadda neman da yi biyu ake sannan a yi tafiya shi sa ka karo ɗaya ka zauna kai a aikace amma a karance baka yadda ake saboda duk kayi fata da sura a karanci ramowa kai a aikata kuma tukuwa ya ce wannan haɗin gambe zai haka ya ce maliki ya haka suke ce amma duk da ɗan maliki ne wannan abin baki ne ce ba shi ne daidai ba sai kuma na ukun shi ne ya fi zama garai shi ne manzo ki zama a zarar kun fasallu wa ma fatakum fa'atin abin da kuka riska aka yi ba kwanan abin da kuka riska aka yi da ku musallatin abin da aka yi ba kwanan ku ciko abin da ya tsere ku ku ciko to kalmar ku ciko shi ne malamai suka ce ka samu raka'a ɗaya da limami to ka ɗauka raka'a farko kai in ba da ka zo cewa kai Allahu akbar a matsayin kabbara harama kai sannan take ta farko amma liman ta uku ce a gurin kuma kabbar da kai ta baka dama ka shiga sallar akil to ne farkon sallah da kai fati aka yi fati aka zo aka yi tafiya to kayi raka'a in ka tashi sai kai fatiha da sura karatu a fili sai ka zauna kai tahiya na hada da wacce na samu da liman yanzu na yi biyu ya ake raka a ƙarshe fatiha kawai ake karatu a koyi to ka tashi sai kai shi da ka tuku sallar shi ya fi zama daidai amma in ka ce a abinda aka yi baka nan shi za ka yi da baya da baya za ka yi shi kenan kayi raka a biyu a jere karatunsa a fili a matsayin ka mu abinda aka yi baka to na kan bara harama inda da baya da baya yi. kana zuwa ƙarshe da kuma ka ce Allahu akbar na shigo sallar kenan an fahimta ko suka ce ba zai yi ba haka shi ma kuma wancan haɗin galbi ne a aikace yana aikata wato kiku a karance ina aikata ramuwa wancan na ƙarshen wanda za ka ɗauka cewa abin da ka samu da neman shine farkonka me yasa karatu ya zama boye ko fata biyayyar da aka ce kai wani ba ruwanka da wani da ba dai an fahimci wannan shine abu wannan su ne ƙarshen tambayar da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la